الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai masu albarka yau ranar 28 ga watan ga watan al-muharram haka ne ko? 27 to 27 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da talatin da tara kuma yau sha tara sha takwas ne sha takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha bakwai za mu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar na khalid ibn al-walid radiyallahu anhu wanda shine sahabi na 44 a cikin jerin gwanan sahabban da ake mana bayani a kansu a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin mawaƙifu tarihiyyatun min hayatihi wasu daga cikin ababen faɗa na tarihi da sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya aikata mun ji na farko ba da faci makka mun ji na biyu liqa'uhu ma'a hurmus haduwarsa da wannan kasar guman kafirin da ake ce masa hurmus sannan sai za mu tashi al-mawqif yau thalith yawm mu'tata matsaya ta uku da sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu anhu yake da ita ta tarihi wacce tarihi ba zai manta da ita ba ita ce yawm mu'ta a ranar da aka yi yakin mu'ta yakin mu'uta an yi a shekara ta takwas an sha mana bayani yana ɗaya daga cikin yaƙuƙa na musulunci masu mahimmanci wanda musulmai suka haɗu da kafirai kuma suka gwabza تقدم معنا أن خالد بن الوليد تأمر على المسلمين بعد استشهاد القواد الثلاثة ya gabata an mana bayani cewa anna Khalid ibn al-Walid lalle sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ta'ammara 'ala al-muslimina ya zama shugaban jagora kuma na musulmai ya zama shugaba kuma jagora na musulmai a yakin mu'uta ba'da istishhadil quwwati thalathati bayan shahada da shugabanni uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada su annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada zaidu zaidu dan harisa yace in zaidu ya rasu an kashe shi ja'far ya karbi tuta in aka kashe ja'far to abdullahi ibn rawaha ya karbi tuta dukkanin su kuma sai da an kashe su uku bayan an kashe su su uku sai aka nada sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya jagoranci wannan rindina ta musulmai a mota yaqulu Khalid Khalid radiyallahu anhu da kansa yana bada labari yana cewa laqad ra'aytuni yawma mu'tata haqiqa naga kaina a ranar da aka yi yakin mu'ta in daqqa fi yadi tis'atu asiyat sai da kubba guda tara suka balle a hannuna sai da ta kubba guda tara suka balle a hannun sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu yana yaki da su tun yana matsayin ɗaya daga cikin sojoji har ya zama shine shugaban sojojin sai da ya karar da takubba takobi mai sunan takobi sai da takubba guda tara suka balle a hannunsa kuma irin takubban da suke yi da ba irin na yanzu bane fa sabarat fi yadi safihatun yamaniyatun sai ya kasance abin da ya rage a hannuna shine wani takobi ɗan ƙasar Yaman in an ce safiha shine takobi duk da asali in an ce safiha shine fuskar abu to kasancewa takobiya yana da fuska ko yana da kaifi sannan kuma yana da fuska ko ita fuskar ana mari da ita ne ana duka da ita ita fuskar takobin to shi yasa ake ce ma takobi safiha hmm? ai abin nan ɗaya daga cikin mawaka da aka yi uh, mai ba'iya yana cewa su biyu safa'ifi la su da saha'ifi fi mutunihin na jala'u shakki wa bi a ƙasidarsa ba'iyarsa da ya yi lokacin da aka je amuriya ci ci ci. bidu safa'ihi mu abinda muka yi gazgatawa shine hasken takubba la sudu sahaifi ba wai rubutun da aka rubuta baki a cikin takaddu ba sahaif jam'u sahifa safa'ih jam'u safiha kaga wannan safihatu jam'in sa safa'ihu wancan kuma sahifatun takadda ce jam'in ta sahaifu mun gane to shine ke cewa bidu safaihi la sudu safaihi fi mutunihin jala'u shakki war riyabi wannan cikin takaddu takaddu duk ƙarya aka rubuta a ciki السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب to shine sai yake cewa بيض الصفائه لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب to shine abin da ce ba abin da ya rage a hannuna sai safihatun yamaniyatun wani takobi ɗan ƙasar Yaman shi kadai rage a hannunsa to Khalid ibn walid radiyallahu anhu da yaga ana ta kashe musulmai to shine ya dabara ta yadda ya dawo da musulmai ya dawo da sojojin musulunci gida ba a gane cewa abokanan gaba ba su gane cewa guduwa aka yi ba sannan ya tseratar da musulmai ya dawo da su gida al-imam na hajar rahmatullahi alaihi da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin fatul bari ya ce an samu hadisi a cikin musnadul imami ahmad wanda ke nuna cewa ya janye sahabban ya janye sahabban annabi sama da ake ta kashe su sai ce babu cin karo tsakanin shi da wannan hadisin wannan hadisin yana nuna sai da aka gwabza da Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yaga ana ta gwabzawa kafarai fa ninkin ninkin ne na musulmai malamai na tarihi suna cewa a yakin mu'uta kafarai sun kai su dubu ɗari biyu musulmai kuma ba su wuce su dubu talatin ba musulmai su dubu talatin Kafarai su kuma sun kai dubu ɗari biyu kaga ya wuce ka'ida in yakun minkum ishiruna sabiruna yaglibu in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu Shi ne na ƙarshe al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa duk musulmi ɗaya ya tsaya ya jure ya fuskanci kafarai biyu to wannan musulmai su dubu talatin akwai ma malaman da suka ce su dubu uku ne amma dai kauli radi su dubu talatin ne su kuma kafirai su dubu ɗari biyu musulmai ba su taɓa ganin cincirin da sojojin kafirci kamar a wannan yakin ba shi yasa na taɓa faɗa mana na sha faɗa mana malaman sira sun yadda su kira mu'uta a matsayin gazuwa duk da annabi baya cikin yakin istilahi malamai idan sun ce gazuwa yakin da annabi sallallahu alaihi ya je da kansa amma in sun ce sariya yakin da bai je ba ya aika to mu'taziliya ce to amma duk da haka malaman tarihi malaman sira suna kiran yakin da ghazwa saboda me izami sha'ani. saboda girman lamarinsa da kuma sojojin da musulmai suka je suka ansa suka fuskanta kuma ma a tarihi musulmai ba su taɓa kaiwa adadi su kansu sojoji suka yi su dubu talatin ba ku duba ku duba yakin yakin Uhud mutum nawa ne aka fito za a tafi mutum dubu daya shugaban munafukai munafunci ya kwashe mutum ɗari uku da mutum ɗari bakwai fa suka tafi yaki to shine malamai suke kiran wannan yakin a matsayin sai a kira shi da gazuwa duk da manzon son bai je ba to Khalid radiyallahu anhu da yaga ana ta kashe musulmai za a karar da sojojin musulunci sai wata dabara shi yasa sojan soja ba kawai so ake kawai ta buɗe wuta ba akwai inda ake bukata amfani da dabara me yasa ake karantar da su intelligence ba ai kawai a tarbiyatul askariya kawai ake karantar da su ana karantar da su a tarbiyatul zihniyya a tarbiyatul aqliyya ana karantar da su ya za su amfani da kwakwalwarsu wani wajen dabara ce za ta ci ba ƙarfi ba mun gane wa yawmaha qala na nabi sama an Khalidin? kafin nan akwai riwaya ta zo da dukka dukka fi yadi tis'atu a al-imam al-bukhari ya kawo ta sannan eh, sannan akwai riwaya ta zo da in inqata'at fi yadi tis'atu asyasin shi yasa al-imam hajar da yazo sai ya ce wannan riwaya ta in inqata'at ita ce ta fassara in dakka in in kuma ka ce dukka wato aka karya suke mun gane dukka fi yadi tis'atu asyafin sai da aka ballata kubba guda tara a hannuna in dakka sai da suka balle in qata'at sai da suka balle mun gane to duka riwayoyin sun tabbata ingantattu ne wannan wannan wannan sigar dukka suna cin sahihul bukhari da qata'at wa ha qala an-nabi sallallahu an khalid a wannan yakin na mu'uta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a game da haƙƙin khalid annabi sama yana madina annabi sama yana madina yana zaune sai Allah na nuna masa majijin abin da ke faruwa aka ɗauko filin yakin mu'uta aka aje a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam. su sama yana masallaci sai ce Allahu akbar da zaid ibn harisa ce an kashe zaid ya yi shahada ana nan kuma sai mun so mai ce Allahu akbar akhadha ar ta Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ya karɓi tuta ana nan kuma mun so sai sake kabbara ya ce ai da Ja'far Ja'far ma ya rasu an kashe Ja'far shine har annabi su mai tashi ya je gidan Ja'far din ya je wajen matarsa Asma'u bintu Umaisi ya je ya mata ta'aziyya har ma wasu malamai suna ganin cewa manzo Allah sama ya zauna na kwanaki ana yana karban ta'aziyya wasu ka ce hujjar zaman makoki ce akwai malaman da suke wannan magana to ba ita muke yi ba dai ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم من ذا الله صلى أنا ذو نسيتي الله أكبر ينزغا وني تقبي دغا cikin takubban Allah ya karɓi tuta hatta fataha Allah alaihim har Allah madaukakin sarki ya za aka ci nasara kaga da bara kwa dawo da sojoji gida da aka yi fatwa fatwa iza ba dabara ba ce ko da yaushe soja ya ce kawai zai amfani da wuta akwai inda ake buƙatar dabara dabara ta kwakwalwa a yi abin da ba za a gane ku an ci nasara a kanku ba sannan kuma ku kun san cewa janyewa kuka yi saboda in kuka ci gaba da zama za a gane wallon ku to shi yasa kaga manzo sama ya kira shi da fatfu hatta fataha Allahu alaihim har Allah madaukakin sarki ya sa suka ci nasara aka samu fathu aka samu cin nasara alfatu shine cin nasara to Allah madaukakin sarki ya taimake wannan shine mawkifi na uku da ya wajaba ambata a cikin tarihin Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu tarihi kuma ya sajjala shi an ci lokaci yayi Allahu a'lam